daga nan tehran radio voh hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديه شيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله haka radio hausa voh karkashin sati tv daga nan birnin tehran ya fara watsa shirye-shiryensa na safiyar yau laraba kuma tayar amine zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su ba wani gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su tare da mustapha adam daga nan sai shirinmu na muleka jaridunmu na yau wanda aminu ibrahim kiyawa zai gabatar daga nan sai sauran shirye-shiryenmu inda za fara da shirin duniyar mu a yau tare da muhammad awal bauchi sai kuma shirin nan na murayen masu sauraro tare da hassan barka daga nan sai shirin nan na tsaftar muhalli tare da dr fatima mahmud shirinmu na karshe shine afirka a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirin muna farko daga misalin karfe 6 da minti uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato karfe biyar da minti uku zuwa 6 da minti hamsin na safe, agogon GMT da kuma Ghana, akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To Madala masu sauraron yanzu kuma ga Mustapha Adam ya shigo tare da labaran duniya da dumi su. Labaran duniya da farko ga kanunsu. da taron ƙasa da ƙasa a kan birnin Kudus ta hanyar bidiyo daga nesa daga nan Iran. Bangaren soja na kungiyar Hamas ya ja kunnen haramtaccen ƙasar Isra'ila da ta dakatar da hare-haren da take kawai birnin Kudus. Akalla mutane talatin ne suka kwanta dama sanadiyar wani harin ta'addanci a ƙasar Burkina Faso. To yanzu ga cikakkun labarin. an buɗe taron ƙasa da ƙasa a kan birnin kudus ta hanyar bidiyo daga nesa daga nan iran taron a kan birnin kudus ta hanyar bidiyo daga nesa shine irinsa na biyu saboda bullar cutar corona kuma baƙi ne daga cikin gida da waje za su yi bayanai domin raya ranar kudus ta duniya bakin za su yi jawabi na ji a cikin harsunan farsi turanci da kuma larabci daga cikin jigo-jigon da za a tattauna da akwai batun kare haƙƙin ɗan adam mamayar da 'yan sahiyoniya suka birnin kudus mai tsarki da kuma ƙudurorin da majalisar ɗinkin duniya ta fitar a kan wannan birni masu gabatar da jawabin sun kai talatin daga ƙasashen iran falasɗinu malaysia india pakistan faransa argentina da iraki sai kuma turkiya da haɗaɗɗiyar daular larabawa labanan syria birtaniya Kanada da tunisia musulmi a ko'ina a duniya suna raya juma'ar ƙarshe ta kowane watan azumin ramadan a matsayin ranar kudus bisa umarnin marigayi imam Khomeini tun bayan cin nasarar juyin juhalin musulunci na iran akalla mutum ɗaya ne ya yi shahada sanadiyar wani hari na makamai masu linzami da haramtacce ƙasar isra'ila ta kai a syria da jijjifin safiyar yau laraba ne dai 'yan sahiyoniyar suka kai hari da makamai masu linzami a kan gundumomin laziƙiya da kuma homa na ƙasar syria majiyar sojan syria ta ambaci cewa da misalin karfe biyu da minti takwas na tsakar dare ne sojojin haramtaccen kasar isra'ila suka harba makamai masu linzami ta sama daga nahiyar kudu maso yamma inda suka kai bara akan wasu yankuna da ke gaɓar ruwa sai dai na'urorin tsaron sama na ƙasar ta siriya sun kakkaɓo wasu daga cikin makamai masu linzamin majiyar sojan siriya ta ci gaba da cewa sanadiyar harin na ta'addanci da haramtaccen ƙasar isra'ila ta kai wani farar hula guda ya yi shahada da kuma jikatar wasu shida da suka hada da jari da mahaifiyarsa har ila yau harin ya jawo asara a cikin wata masana'antar yin robobi a yankin. To kuna ta da radio BOH Hausa da ke karkashin Hausa TV daga nan Tehran. Bangaren sojan kungiyar Hamas wato rundunar izudinul Qassam ya ja kunnen haramtaccen kasar Isra'ila ta dakatar da kai hare-hare a kan birnin Kudus. Kwamandan rundunar ta Kata Ibul Qassam Abu Khalid Muhammad Al-Daif shine ya yi wa 'yan sahiyoniyar gargadi a jiya talata da marice akan harin da suke ci gaba da kaiwa ina mazauna unguwar aljarrah da ke cikin birnin kudus addaif ya ci gaba da cewa jagororin gwagwarmaya da dakarun kasam suna kallon abin da yake faruwa daga kusa sannan ya ci gaba da cewa idan har ba a dakatar da harin da ake kaiwa 'yan uwanmu a unguwar ta jarrah ba to ba za mu naɗe hannuwanmu mu zama 'yan kallo ba masu kai harin za su ɗanɗana kudarsu tun a farkon watan ramadan ne dai yahudawan sahiyoniya suke kai wa unguwar jarahari da takura wa mazaunanta a lokutan salloli sannan kuma da ƙoƙarin tilasta musu hijira daga unguwar tasu akalla mutane 30 ne suka kwanta dama sanadiyar wani harin ta'addanci a kasar burkina faso kamfanin dillancin labaran sputnik ya nakalto cewa sanadiyar harin da 'yan ta'adda suka kai a gundumar kwamandagari a gabashin kasar ta burkina faso mutane 30 sun mutu yayin da wasu ashirin suka jikata majiyar ta kara da cewa da akwai wani adadi mai yawa na mutane da suka ɓace bayan da suka jikata a wannan yankin da ke iyaka da jamhuriyar Nijar. tun a shekara ta 2015 ne da kasar ta burkina faso ta fara fuskantar kai mata hare-haren ta'addanci daga kungiyoyin da'ish da kuma alka'ida adadin waɗanda suka mutu daga wancan lokacin zuwa yanzu sun kai dubu ɗaya biyu yayin da wasu fiye da miliyan ɗaya suka yi hijira daga gidajensu. Rana ranar 21 ga watan afrilu da ya shuɗe ne dai aka kai hari a kan sojojin ƙasar wanda ya sanadiyar mutuwar biyar daga cikinsu da kuma jikata wasu uku maharan sun yi wa motar soja ne kwantan ɓauna a garin yargof da ke gundumar basamatagna to ƙarshen labarin duniyar kenan. Mustapha Adam kenan dauki da labaran duniya yanzu kuma sai shirin na mu jaridun jaridunmu na yau tare da Aminu Ibrahim kiawa. Mu jaridun jaridunmu na yau. Bismillahir Rahmanir Rahim jama saurari Assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na mu jaridun jaridunmu na yau. wanda ni Muhammad Amin Ibrahim zan jagoranta tare da Tahir Amin. To masu wurare ba bata lokaci bari mu shiga jaridun da ake bugawa a tarayyar Najeriya kamar mu leka wasu jaridun da ake bugawa a ƙarshen wannan nahiyar Afirka. Inda da farko za mu fara da jaridar na ta Premium Times kuma ta kawo labarin da ke nuna cewa gwamnan jihohin Bauchi da Jigawa sun yi kururuwar bayanar 'ya'yan kungiyar Boko Haram a jihohinsu. Gwamna Abubakar Badaru na jihar Jigawa ya hori al'ummar jihar da su sa ido kuma su kasa kunne sosai biyo bayan rahotanni da suke nuna cewa kungiyar boko haram ta bayyana a jihar bauchi idan ana iya tunawa ko kafin nan sai da gwamnan jihar bauchi ya fara fitar da wani bayani da ke nuna cewa boko haram sun bayyana a jihar inda suka fito daga makwabciyarta wato jihar bauchi din wato jihar yobe kenan To Malam Aminu yanzu kuma ina ɗauke da jaridar na na Egypt Daily ta ƙasar Masar biye da shi kuma akwai da Nation ta ƙasar Kenya. Za mu fara da Egypt Daily wacce take cewa ma'aikatar harkokin wajen kasar Masar tana gudanar da taro da tawagar ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Libya wacce take ziyarar aiki na kwanaki biyu a ƙasar ta Masar wato a birnin Alkahira wato a jiya eh, inda ake sa ran wato bangarorin biyu za su tattauna wasu al'amura da suka shafi kasashen guda biyu daga ciki hada batun mutanen kasashen biyu da suke zaune a kasashen kowannensu batun zai kawo da kuma batun kaikawan kayaki tsakanin kaikawan kayaki da mutane tsakanin kasashen biyu da kuma kamun kifi da sauransu To Malam Tahir bari mu leƙa Najeriya inda za mu leƙa Najeriya don ta leadership kuma ta kawo labarin cewa iyayen ɗaliban da aka kawa da su a jihar Kaduna sun yi zanga-zanga a gaban wato ginin majalisar tarayya a Najeriya. Iyaye da mambobin ƙungiyar ɗalibai a ranar da ta gabata jiya kenan sun yi tattaki har zuwa masar dokoki ta ƙasa don neman a saki ɗaliban jami'ar Greenfield da aka sace. kimanin ɗalibai ashirin da biyu da aka sace daga harabar jami'ar a ranar ashirin ga watan afrilun da ya gabata ne kungiyar ƙarƙashin jagoranci mai fafutuka na kare haƙƙin ɗan adam deje adeyanju ta taru a unity fountain a birnin abuja kenan kuma a ganta bayyana cin jerin gwanan sannan kuma suka kama hanya zuwa majalisar dokokin ƙasar inda suka nemi a ceto rakin wani ɗalibai da ke hannun masu garkuwa da mutane iyaye da shugabannin kungiyar ɗaliban sun rike alluna dauke da rubutu na cewa ku dawo mana da ɗalibanmu. To har yanzu muna tare da jaridar Egypt Daily wacce take cewa jakadan Amurka na musamman kan al'amuran yankin kahon Afirka Mr. Jeffrey Feltman ya fara ziyarar aiki daga ranar 4 zuwa sha uku ga watan Mayu da muke ciki a yankin inda ake sa ran ziyarar zai kai shi kasashen Masar Sudan Habasha da kuma Eritrea. don neman hanyar warware matsaloli da ake fama da su a yankin daga ciki hada batun ruwa wato madatsar ruwan nan ta renaissance ta kasar habasha wanda ya kai ga sudan da kuma masar suna son shigar da kara gaban kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya don warware ta har ila yau wato feldman zai gana da jami'an kungiyar tare afirka a birnin addis ababa na kasar ethiopia kan wa'annan matsaloli da suke damun yankin daga ciki har da wato rikicin tigray dinnan na kasar habasha to mu leka jaridar tribune a nigeria ita kuma ta ɗauko babban labarin ta ne da ke nuna cewa tsohon mataimakin shugaban kasar najeriya alhaji atiku abubakar ya yi kira ga gwamnatin tarayya ta gayyaci tsoffin sojoji da suka yi ritaya don su yaƙi masu garkuwa da mutane da sauran 'yan ta'adda a kasar dan takarar shugabancin kasar Najeriya karkashin inuwar jam'iyyar PDP yi wannan kiran ne a jiya talata a lokacin da ke tsokaci game da yanayin taɓarɓarewar tsaro a ƙasar inda nuna cewa yin amfani da tsoffin sojoji da suka yi taya zai taimaka sosai wani samar da mafita ga matsalar tsaro da ta mamaye ƙasar najeriya ya ƙara cewa a halin da ake ciki ayyukan ta'addanci ya ƙara yaɗuwa a ɓangarori daban-daban na ƙasar ciki har da jihar niger ke da nisan sa'o'i hudu kacal zuwa birnin tarayya abuja fadar mulkin kasar To Mala Aminu jaridar The Nation ta kasar Kenya ma ta kawo batun harkokin tsaron ta Najeriya inda take cewa sojojin Najeriya sun bayyana cewa ba za su yi wa shugaban Muhammadu Buhari juyin mulki ba. wanda wannan ya zo ne dai bayan da wasu fitattun 'yan siyasa da kuma 'yan jam'iyyun adawa a kasar wanda suka hada da Bokula Saraki da kuma Wole Soyinka suka buƙaci sojojin ƙasar da su kwace mulki daga hannun Buhari don kawo ƙarshen wato matsalolin tsaro wanda suke addabar ƙasar wanda kuma ya fi wato a fili yake ya fi ƙarfin gwamnatin shugaba Buhari. Eh to ina ganin ma'am tayar kamar lokaci da suke mu gane mai kuma da masu saurare sai Allah ya kai mu gobe kuma a ji mu dauki da wasu da dan labaran. So masu saurare an zama kuma da ku kuma a yi ni lafiya. Madala masu sauraro yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na duniyar mu a yau tare da muhammad awal bauchi duniyar mu a yau bismillahirrahmanirrahim masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na duniyar mu a yau shirin da ke leko muku wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru kuma suka ɗau hankula a ɓangarori daban-daban na duniya da kuma yin ƙarin haske da sharhi kansu to da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya kuma za su kasance tare da mu tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshensa. sa to cikin 'yan kwanakin da wasu abubuwa masu ta da hankali da kuma janyo hankula musamman ga yahudawan sahiniya bugu da ƙari kan sanya alamun tambaya sun faru a haramtacciyar ƙasar isra'ila da suka hada da fashewar wasu abubuwa daban-daban gobara kwararar man fetur da iskar gas da aka gagara gane musabbabinsu su hakanan kuma ga batun makami mai linzamin da ya sauka kusa da cibiyar nukiliya na haramtacciyar kasar a dimona to dukkanin waɗannan abubuwan sun faru ne cikin mako biyu ko kuma ƙasa da mako biyu ɗin shin menene ɓoyayyen sirrin da ke cikin hakan sannan shin hakan na faruwa ne kwatsam ko kuma akwai wani abin da ke ake son cimmawa da hakan ko kuma akwai wani dalili na faruwa haka ɗin sannan wane ne ke da hannu cikin irin waɗannan abubuwa da suke faruwa hakanan kuma mai hakan yake nunawa ga ainihin makomar yahudawa 'yan share zauna da suka kame yankunan falasinawa suke zauna nan to wannan batun da shine abinda za mu yi dubi kansa a cikin shirin namu na yanzu don haka sai a biyo mu sannu a hankali don jin yadda shirin zai kasance wanda ni muhammad awal bauchi zan gabatar muku da shi To masu saurare barkamu da sake saduwa. Tun dai bayan faruwar waɗannan abubuwa da muka ambata na fashewar abubuwa da kuma kwararan mai da iskar gas a wasu garuruwa masu mahimmancin gaske na haramtacciyar ƙasar Isra'ila irin su haifa da Tel Aviv da Ramla da dai sauransu waɗanda suka faru. Masana da masu sanya ido a ciki da wajen haramtacciyar ƙasar Isra'ilan. suke ta gabatar da alamomi na tambaya da kuma waɗansu bayanai kan waɗannan abubuwa kan mai hakikanin mai ke faruwa ne to wasu dai suna cewa abubuwa ne kawai da suka faru sakamakon irin rukun sakainar kashin da ake musu wato abubuwa ne kawai da suka faru saboda rashin kula da waɗansu daga cikin jami'ai na haramta kasar isra'ilan suke yi wanda yake kuma a kusan ko'ina kowace ƙasa ma ana iya samun haka wato ana nuna halin ko in kula gurin kula da wasu abubuwa don haka sai irin wani abubuwa suka su faru to sai dai kuma wasu kuma sun wuce nan suna ganin waɗannan abubuwa suna faruwa ne sakamakon ayyukan wasu wato daga wani guri ne aka yi abubuwan suke ba haka ne kawai abubuwan suke faruwa ba a waɗansu ne suke sababa faruwar waɗannan abubuwa wato ba akwai hannun wasu cikin wannan lamarin shin daga cikin gida ne wato anan suna nufin irin kungiyoyi na gwagwarmaya na falasina wato su ne suke da hannu gurin faruwan irin waɗannan abubuwa a matsayin mai da martani ko kuma ɗaukan fansa ko kuma shauransu ko kuma ma waɗannan abubuwa suna faruwa ne daga hannu na waje anan kuma suna ishara ne da irin kungiyoyi kamar irin su hezbollah ah, da da kuma ma kasar iran wato tana da hannu cikin irin waɗannan abubuwan da suke faruwa sannan kuma mai yiwuwa ma dai ana amfani ne da hanyoyi na sadarwa na intanet wajen aikata hakan wannan shine yawanci abinda da mafiya yawa suka tafi a kai kan cewa waɗannan abubuwan da suke faruwa ba haka kawai suke faruwa ba a tabbas akwai hannun waɗansu da suke daga waje ko kuma daga cikin gida waɗanda suke haifar da irin waɗannan abubuwa hakan kuma suna amfani ne da hanyoyin na sadarwa na intanet a yanzu wurin kai irin waɗannan hare-hare a matsayin hanyoyi na neman ɗaukan fansa ko kuma mai da martani ga irin abubuwan da su kansu yahudawan suke yi wa waɗansu ƙasashe da kuma sauransu ƙungiyoyi irin daban-daban wannan shine abin da mafi yawa suka tafi a kai ko kuma ce wani adadi mai yawa na masu sharhi suka tafi a kai to idan muka kara duba lamarin da kuma faɗaɗa shi za mu iya ganin cewa faruwan abubuwa irin waɗannan cikin makonni biyu ko kuma ƙasa da haka na daga irin gobara da ta kama a filin jirgin sama na tel aviv hakanan kuma da wacce ta faru a babban matatar mai ta haifa kamar yadda kuma aka samu kwararar iskar gas na amoniya a rumbun ajiya da ke haifan hakanan kuma ga fashewar wani abu mai girman gaske da ta faru a wata masana'antar kayayyakin makamai masu linzami da ke garin ramla da dai sauran abubuwa masu ban tsoro da suka faru a haramtaccen kasar isra'ila to lallai tabbas za mu iya cewa waɗannan abubuwa ne waɗanda yake akwai alamun tambaya su don kuwa idan da a ce abu ne kwakwa ɗaya faru watakila za a iya ɗaukansa a matsayin wani abun da ya faru amma irin waɗannan abubuwa su dinga faruwa ɗaya bayan ɗaya kuma a ce babu wani mataki musamman da irin wuri kamar ina kasan isra'ila ce ba wani mataki da aka dauka na kare irin faruwar irin waɗannan abubuwa to lallai akwai alaman tambaya kamar yadda su waɗannan masu sharhi din suke cewa dan kuwa a cewar su faɗaɗuwar waɗannan abubuwa da suka faru da kuma yawaitar su a ɗan ƙaramin wannan lokaci wataƙila idan a wasu ƙasashe ne waɗanda ana ita waɗanda ƙasashen da ko su ci gaba ba kuma irin ƙasashen da ake kiran su third world countries a turance kenan eh, wataƙila ko ƙasashe masu tasowa ko kuma ƙasashen ma da ake kiran su wanda ba su ci gaba ba a irin waɗansu ƙasashe waɗanda suke fama da talauci sannan kuma ga irin batutuwa na cin hanci wanda ya katutu sannan kuma ga batu na kama karya da halin ko in kula da jami'ai suke nunawa ga abubuwan da shafi musamman abun da shafi irin lamura na gwamnati to irin wannan ana iya cewa a cikin sauki da fahimtar dalilin faruwar irin waɗannan abubuwa idan a irin waɗannan ƙasashe ne to amma ga gwamnati da take ikirarin cewa ita ce kan gaba a wajen ci gaba na bangarori daban-daban bangarori na kimiyya bangarori na fasaha bangarori na kuma tattalin arziki a yankin gabas tsakiya kamar haramta kasar isra'ila kenan to faruwar haka din a irin ɗan ƙaramin lokaci abu ne da ke sanya alamun tambaya kwarai da gaske na dalilin faruwar haka. sannan kuma da kuma sanya tambaya kan hakikanin hatta makomar yanayin da ita take ciki a nan idan ma har aka rufe ido kan abubuwan wasu abubuwan da suka faru a baya kenan kuma ba ana magana ne ma dangane da irin gazawar da makaman kariya na haramtacciyar kasar isra'ilan da ake kira da iron dome wanda a kera isra'ila da amurka na isra'ila da amurka a ciki wanda kuma a isra'ilan tana daga cikin abubuwan da take alfahari da su da kuma bugun kirji na cewa waɗannan za su kare ta daga dukan wasu hare-hare na makiya to ba ana magana na gazawar su gazawar su waɗannan makamai bane ma fa wato irin gazawar da suka nuna wurin kakkabo makamai masu linzami na Siriya da aka harbo wanda kuma ya fada a kusa da cibiyar nukiliyar isra'ila da ke dimona wanda ko shakka babu wannan gurin ya daga cikin gurare masu da ake ba su tsananin tsaro a isra'ila din amma a ce faruwan irin waɗannan abubuwa ko kuma wato faɗuwan wannan makami a wannan guri din to shi ma wani lamari ne mai matukar mahimmanci matukar kuma mai wanda yake da hatsarin gaske to amma ba ma ana magana irin waɗannan gaza wanda su waɗannan su makaman suka yi bane wurin kakabo irin waɗannan makamai masu linzamin. ko kuma irin makamai masu linzamin da ake harbo su daga zirin gaza su shigo cikin isra'ila din to ba ana magana irin waɗannan abu ba a'a ana magana ne kan abubuwa irin waɗannan gurare masu mahimmanci waɗanda misali filin jirgin sama na tel aviv ko kuma shi ita wannan kanta rumbun da ake ajiye irin waɗannan sinadarai na haifa din da dai sauransu matatan mai na haifa da shuransu wurare wanda suke da muhimmanci a ce irin waɗannan abubuwan suna faruwa to waɗannan abubuwan shi sanya alamun tambaya da dama masu sharhi din suke sanya alamun tambaya kan irin abubuwan da ke faruwa da menene hakikanin abubuwan da ke faruwa don haka wasu dai suna ganin ba za a iya kore yiwuwar hannun kungiyoyin gwagwarmaya na cikin gida wato kungiyoyin falastinawa hannu cikin irin waɗannan abubuwan da suke faruwa bisa la'akari da irin kokarin da su ma suke a wannan lokaci din na ganin sun ɗauki fansa akan irin abubuwan da ake musu ko kuma wasu kungiyoyi na waje kamar irin su hezbollah da ma kasar iran cikin irin waɗannan abubuwan da suke faruwa din musamman ma dai kwararar mai mai ko kuma iskar gas da kuma gobara ta faru a haifa din da tel aviv da kuma fashewar da ta faru a masana'antar kayayyakin makamai masu linzami ɗin da ke ramla musamman ma ta bisa la'akari da irin matakan da gwamnatin isra'ila ta ɗauka wajen hana fitar da duk wani bayani komai kashinsa dangane da abubuwan da suke faruwa ɗin wanda hakan ya sanya wasu suke ganin tabbas akwai wasu abubuwa da suka bayyana musu watakila na hannun waɗannan ɓangarori cikin waɗannan abubuwan da suka faru haka ɗin dai musamman bisa la'akari da irin yadda su da kansu jami'an isra'ilan suke faɗin cewa iran tana da hannu cikin wasu irin hare-hare na intanet da ake kaiwa wasu cibiyoyi inata wanda yake kuma a matsayin neman ɗaukan fansa wanda yake a lokuta daban-daban sun sha faɗin hakan a fili da kuma ɓoye sannan kafafen watsa labarai nasu sun sha bayyana irin waɗannan abubuwa ɗin da cewa iran tana da hannu kuma ƙungiyar hezbollah tana da hannu cikin irin waɗannan hare-hare da ake kai musu na hanyar intanet da dai sauransu kamar yadda su ma suke kai irin waɗannan hare-hare wa ƙasashe daban-daban hatta ga iran ɗin eh, wanda wani lokaci su kansu sukan bayyana wani lokaci kuma su yi shiru amma dai bayanai watakila daga cikin iran da kuma bayanai daga waje sukan tabbatar da cewa su ma suna kai irin wannan hare-hare din don haka akwai irin wannan yaƙi yaƙi na kai hare-hare da neman hari kan juna tsakanin waɗannan ɓangarori biyu don haka ne su waɗannan masu waɗannan ra'ayi suna ganin da wuya a ce waɗannan abuwa suka faru cikin waɗannan 'yan makonni biyu din ya zama to haka ne kawai su dufatan wato haka ne kawai kwatsam arashi ya kawai suka suka faru tabbas akwai wani abun da na bayan fage wanda kuma su sun fi jingina da cewa a hannun waɗansu ne na waje waɗanda yake ko dai ƙungiyoyin gwagwarmaya na falasina ko kuma waɗanda suke wato waɗanda suke a cikin falasinu ɗin kenan ko kuma ƙungiyoyi na waje waje irin su hezbollah da kuma shauran kamar iko iran da dai sauransu sannan kuma a bangare guda kuma a halin yanzu ga irin hali na damuwa da kuma firgita da gwamnatin yahudawa take ciki a halin yanzu musamman dangane da shirin amurka wanda take ita ce babbar kawarta na dawowa cikin yarjejeniyar nukiliya da aka cimma da iran a taron tattaunawa da a halin yanzu ke gudana a birnin Be'ana tsakanin iran da manyan wasu kasashe na turai da kuma kokarin su cewa suke na janyo amurka din cikin ta dawo cikin yarjejeniyar na nukiliya ta bangare guda kuma ga gazawar da yahu ya yi har ya zuwa yanzu wajen kafa gwamnati lamarin da ke nuna da yiwuwar sake tafiya zuwa ga zaɓe na karo na biyar cikin ƙasa da watanni biyu hakan ya sanya wasu daga cikin marubutan isra'ilan suna nasiha wa yahudawa 'yan shari'uri zauna da su yi hijira zuwa turai ko amurka ko ma kanada da mataran kasashe sakamako nan cewa makoma isra'ilan ba ta da wata makoma mai haske a nan gaba saboda irin waɗannan abubuwan da suke faruwa shekaru a ruwa da isra'ila din tana cin karanta babu baka to amma a halin yanzu lamura sun fara dagule mata a cikin gida matsaloli na siyasa a waje ga magabta da kuma wanda suke gidan a matsayin makiya waɗanda kuma suka a yanzu sun yi karfi sannan kuma fada suka kuma sun bayyanar da aniyarsu ta cewa ba su ci gaba da haƙuri da kuma zama cikin irin wannan yanayi na isra'ilan tana ci gaba da takura musu da kai musu hare-hare ba tare da su mayar mata da martani ba ta masu rare da aka dima kawo kashin abin da zamu gabatar muku a shirin namu na yanzu sai kuma saduwa ta gaba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh madana yanzu kuma sai shirin na muryoyi masu sauraro tare da hassan barka muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare sauraron Radio Hausa VOH barkan kurar haka da fatan kuma ana tafiyar da ibada cikin ƙoshin lafiya. Hassan barka ne yake muku sallama a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a ƙwarya kama daga tattalin arziki, al'adu, siyasa da dai sauransu. Ba tare da bata lokaci ba bari in barku da malami na farko a cikin shirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu biya wasa mai magana Aliyu Nasarawa Kwamin Galma. Wannan yan uwa namu sojojin mu dakarun mu da sun karsara cikin jihar Tawa. Allah shi musu gafa da rahama. Allah da ya kyauta mana mana Allah ne ya kyauta mana Allah ya ba mu kariya assalamu alaikum jamhuriyar musuluncin tehran sunana kadoro diga ga dan fulani warji daga jihar bauchi a tarayyar najeriya muna godiya da wannan dama da kuke ba mu muna bayyana ra'ayoyinmu akan abun da ke shi mana tuwa kwarya to a yau zan yi amfani da wannan dama untiya daukashin yan jaridun a fadin duniya murnar zagayowar ranar su muna musu fatan alkhairi muna fatan allah bangiji ya kawo ƙarshen wannan musguna musu da ake yi da kuma shin zarafinsu da ake yi kuma muna fatan za a ɗauki matakin da ya dace domin kare musguna musu gani yadda suke tsage gaskiya komai ɗashinsa ra'ayina kenan jamfuriyar musulunci tehran mai magana kadoro diga dan fulani wardi daga jihar bauchi tarayyar najeriya Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Hausa. Assalamu alaikum Hausa gidan radio Musulunci na Jamhuriyar jihar iran eh, muna jinjina muku da yadda kuke ba mu dama muna bayyanar da sakonninmu gashi mun zo mu karshen watan ramadan mun shigo wani lokaci mai tsada kwanaki masu tsada kwanaki masu alherai yana so da allah lokacin da allah ba mu dama muka je kyabalele mu loka ma kasar mu zaman lahiya kuma allah shiri mu da karshe yana ma kasar mu addu'a da ta samu zaman lahiya da sauran ƙasashen mu makwabta na afirka allah ba mu zaman lahiya mai magana ya ubar mu daga birnin da magaram a jamhuriyar Niger. Salamu alaikum Radio BOH Tehran mai magana Ilyasu Yakubu Digawa ita su dauki har Bauchi. To game da dama da kuke ba muke tofa albarkacin bakin mu zan yi amfani da wannan dama na taya dukkanin 'yan jarida na duniya murnar wannan rana ta fadin albarkacin bakin su da fatan Allah Ubangiji ya kawo mana karshen cin zarafin 'yan jarida da musguna musu da ake yi a sassan kasashen mu na Afirka da ma faɗin duniya baki ɗaya. Nagode Radio BOH Tehran mai magana Ilyasu Yakubu Digawa ita su dauki har bauchi Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh BOH Hausa ina muku fata alkhairi da fatan ana cikin ibada lafiya. Sai ranar ku ta yan jaridu ina muku fata alkhairi da fatan Allah kara muku hakuri, Allah kara muku daukaka. Kuma Allah kara ba ku karfin gwiwa na tsage gaskiya komai dacin ta. Duk da kuna cikin hadarurruka yan jaridu a duk faɗin duniya. Nan gashi gaskiyar za ku baɗe ta ta bangaren gwamnati ce amma za a yi kwakwabar ku har ma wani guri ana kashe ku ana kama kwana ɗaure ku kuma duk akan faɗa gaskiya ne fata alkhairi mai magana rabiu idris daga damagaram zandar Assalamu alaikum wa rahmatullah kuna tare da mamman biniya yakuba awashi daga birnin tawa a jamhuriyar Nijar. To gashi a kwana a tashi hannun shigo goma ƙarshe ta watan azumin Ramadan kuma cikin wa'annan kwanaki goma cikin su ne ke da dare mai albarka dare mai muhimmanci dare lailatul kadar to muna fatan 'yan uwa musulmi za su tashi haikan domin nafiloli domin addu'o'i kuma a cikin addu'o'in a sanya mu allah tabbatar da zaman lafiya, allah kawo ƙarshen wannan cuta da take barazana ga al'ummar duniya kuma allah ya kore talauci da mu suke fama da shi wannan da shi ne kiran da zan yi ga al'ummar musulmi sunana mamman ya yakuba awashe daga tawa a shi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala ta'ala wa barkatu radio boh hausa mai magana sanusi alaran matsantsafa madattai da magaran a jamhuriyar nijar a wannan rana a daidai kuma wannan lokaci ina so ku ba ni dama in kira ga yan kamfanin wutar lantarki cewa da lak da su dubi girma allah su dubi girman wannan wata da muke ciki na ramadan mai albarka da su sassauto katsewar wutar lantarkin da ake fuskanta nan da can tunda watan ramadan ne kama ana fuskantar katsuwar wutar lantarki kan kace menene yan mutuna an katsa wutar lantarki to su san da cewa wannan yawan yankewa wutar lantarki yana ja zama wasu daga cikin abokanan cinikinsu asara daban-daban fatan allah ubangiji ya daidaito al'amuran mai magana sanusi alaran ma tsantsafa madatai da magaran radio boh ku tashi lahiya assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuhu mai magana na agwa mai face da gina zandar zan yi dan tsokaci a game da mahukuntan najeriya game da wannan ta'adda ku tabbatar cewa kaman wuta ce a sata ga fetur saboda idan ba ku haɗa kanku wuri ɗaya ba da masu kuɗi da 'yan siyasa da 'yan faran siyasa sai kun haɗa kanku wuri ɗaya sannan ku shawo maganin matsalar da take damar ku da talakan ku da ɗiyan da 'ya'yan ku da kuma kanku in ba ku yi haka nan ba to wallahi kamar ka kama kihi mai rai ne ka saka shi cikin teku na ku mai magana na mai faci daga nan zandar. to da kuma wannan ne muka kawo ƙarshen ƙarshen shirin na muryoyin ku masu saurare a yau sai kuma gobe idan Allah ya kai yanzu a madadin kowa da kowa da ma waɗanda aka shi su ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin ƙoshin lafiya. Madalla yanzu kuma sai shirin na tsaftar muhalli tare da Dr. Fatima Mahmud. tsabtar muhalli. Assalamu alaikum jama'a masu sauraron barkanku da warhaka da kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shiri na tsaftar muhalli shirin rediyo Hausa VOH daga nan Tehran da ke tattauna batuwan da suka shafi muhallinmu da kuma hanyoyin tsaftace su wanda ke da matukar muhimmanci a al'umma. To a yau dai shirin namu zai mai da hankali ne akan batun azumi. wani abu mai matuƙar muhimmanci da ya kamata mai azumi ya lura da shi saboda lafiyarsa shine tsaftar abincin da zai ci musamman kayan marmari da ganyayyaki. wani abu mai matukar muhimmanci da ya kamata mai azumi ya lura da shi saboda lafiyarsa shine tsaftar abincin da zai ci musamman kayan marmari da ganyayyaki a irin wannan lokacin da ake bukatan cin kayan gona ya kamata mutum ya duba tsaftar inda yake siyayya sannan kuma da ya tabbatar da an wanke su yadda ya kamata kafin a amfani da shi musamman a wani lokacin da ake ciki na zafi za mu ga ana cewa ana samun yawaitan kudaje a kasuwanni ko kuma guraren da ake sai da kayan marmari na farko dai ya kamata masu saida irin wannan kayan su yi kokarin kawar da kudaje a wajen sana'arsu idan kayan marmarin abu ɗaya yake wato an riga an yanka a yi kokarin rufewa don ganin kudaje ba su taɓa ba su kuma masu siya su kokarin ganin sun kauce wa siyan kayan marmarin da suka gani an bari a buɗe ba tare da an ba shi kyakkyawan kulawa ba za mu ga cewa ƙudaje na daga ɗaya daga cikin ƙwarurrukan da ke taimakawa wajen yaɗuwar cututtuka a cikin al'umma to idan mai azumi bai kula da tsaftar abincin da zai kai baki ba to yana jefa kanshi cikin haɗarin kamuwa da rashin lafiya wanda matsalar da zai haifar masa zai iya zama mai yawa ga rashin lafiya da zai shiga da kuma yanayin na azumin da jikinsa ke yi a wata hakan zai sa jikinsa ya galabaita sosai. masu saurari kada a shafa cewa ana tare da shirin tsaftar muhalli da ke zuwa muku daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran wani abu da za mu kara tsokaci a kai shine abubuwan sha da ci da mai azumi ke siya domin ya buɗe baki a ƙasashen mu musamman irin su kamar ruwa kenan da kuma lemuka irin a irin wannan yanayi za mu ga cewa masu azumi na neman abu mai sanyi bayan an wani cikin ƙishin ruwa to da farko dai ya kamar yadda muka faɗa a baya bai kamata da an sha ruwa mutum ya fara kai abu mai sanyi cikinsa ba sai ya fara shan dai abu mai ɗan kamar irin su shayi kunu sannan kuma da kayan marmari saboda gujewa kullewan hanji da sauran matsalolin da hakan ke iya jawowa sannan dole ne a kula da tsaftar ruwan da ake sha musamman irin kankarar da ake saidawa domin yin amfani da su bai kamata a fasa shi kai tsaye ba za a iya dai amfani da shi wajen sanya abubuwan sha saboda yawancin mutane ba su san daga ina waɗannan ƙanƙaran ke zuwa ba barantana su samu tabbaci cewa suna da tsafta har su iya sha a ɓangaren abubuwan da ake sai da irin su lemuka da zoɓo su ma dole a bi a hankali wajen siyan su saboda irin waɗannan za a ga cewa ko an ƙulla su a leda ne ba tare da hukumar kula da lafiya ta tantance su ba ba a san me mahaɗin su ba da kuma wanda suka yi shin irin waɗannan abubuwan da ba a da tabbacin tsaftar su zai iya jefa lafiyar mai azumin cikin hatsari sannan ya kamata kuma a kula da tsaftar abincin da ake saidawa musamman irin wanda ake sayarwa a bakin tituna kenan wanda zamu ga cewa ana sai da irin su kosai dankali doya da dai sauran abinci haka wanda ake saidawa a bakin titi ba tare da an kula da tsaftar su ba ko kuma tsaftar lokacin da ake hada su da kuma tsaftar wurin da ake sai da irin waɗannan abubuwan. Amadadin madadin kowa da kowa na rediyo hausa BOH ni fatima mahmud da na tsara na gabatar da shirin ke cewa huta lafiya salamu alaikum madalla masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato afirka a yau afirka a yau masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin afirka a yau shiri ne dai wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da nahiyarmu ta afirka to a yau za mu dubi ne akan yadda wato wutar rikice-rikice a tarayyar najeriya da kuma rashin tsaro ke kara bunƙasa ga wasu sassa na daban da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. matsalar tsaro a najeriya wata yi kamari a arewacin kasar yanzu ta ƙara fantsama zuwa yankin kudu maso gabashin wannan ƙasa dama da yankin arewa maso gabashin ƙasar ya daɗe yana fama da tashi matsalar ta tsaro za a iya kasa matsalolin tsaro da ƙasar ta najeriya ke fama da su zuwa nau'o'i guda uku nau'in farko shine wanda ya fi daɗewa na ƙungiyoyi da suke amfani da addini wajen wato yin amfani da ƙarfi domin tursasa wa mutane bin ra'ayinsu ko kuma kashe su babu gara babu dalili mafi shahara daga cikinsu dai ita ce jama'atu ahalus sunna lidda a watuwar jihad wacce al'umma ƙasar ke kira da boko haram wannan ƙungiyar wacce ta fara ayyukanta tun a shekara ta 2002 sannan kuma ta ɗau makami a fili a shekara ta 2009 har yanzu tana ci gaba da zama barazana mai girma ta fuskar tsaro ga yankin arewa maso gabashin najeriya da ya kunshi jihohin borno yobe sai wasu sassa na wasu jihohin da ke wannan yankin duk da cewa dai a halin yanzu jihohin borno da yobe ne suka fi fuskanta barazana daga wannan kungiya ta 'yan ta'adda a baya an yi zamani da wannan kungiyar take kai har-hare a cikin ilahirin jihohin yankin da ke wato arewa maso gabas kamar bauchi gombe da adamawa har ila ya kungiyar ta rika kai wasu hare-haren na ta'addanci a cikin wasu biranen da suka shafi tsakiyar kasar da ma yankin arewa maso yammacin kasar kamar kano abuja da kuma kaduna baya ga najeriya wannan kungiyar ta boko haram ta zama babbar barazana ta tsaro ga kasashen da ke makwabtaka da najeriya da suka hada da jamhuriyar Nijar. shadi da kuma ƙasar kamaru a ƙarƙashin wannan wato kaso na ƙungiyoyin addini masu wuce gona da iri da akwai wata ƙungiyar da ta ɓalle daga jama'atu halin suna da da'awatu wal jihad wacce aka fi sani da daular musulunci a yammacin afirka ya zuwa yanzu dai wannan ƙungiyar ta biyu ta fi kai har haranta ne a cikin iyakokin najeriya kuma mafi yawanci a kan jami'an tsaron kasar to bangare na biyu na kalubalen tsaro da najeriya take fuskanta shine na barayin daji da suka mamaye muhimman dajukan da suke yankin arewa maso yammacin kasar kamar dajin rugu da ke jihar katsina dajin falgore da ke kano dajin birnin gwari da ke jihar kaduna wannan gungu na mutane shine wanda yake cin karansa babu babbaka a yanzu a yankin arewa maso yammacin kasar sun fara da satar mutane a kan hanya yanzu ya zama babu wani wuri da yake da kariya daga cikin ƙauyuka zuwa makarantun kwana da ɗalibai da jami'o'i da kowane lungu da saƙo sukan shiga su sato mutane sannan su tafi da su daji a matsayin waɗanda za su yi garkuwa da su su sami kuɗin fansa a shekarun baya wannan irin sata ko fashin daji kamar yadda ake kiransa yanzu ana yin sa dai a can cikin kudancin ƙasar inda masu yin sa kan tsinci mutane ne da suka san cewa ko su ko kuma danginsu suna da kuɗi saboda su karbi na fansa da wannan salon satar ya ratso ya shigo cikin arewacin najeriya sai ya sauya salo ya koma kan mai uwa da wabi babu talaka babu mai kuɗi duk wanda tsautsayi ya fada kansa waɗannan ɓarayin da samun marasa imani da rashin tausayi irinsu a duniya tsawon tarihi ma ya karata za su iya yin awon gaba da shi su kuma kashe shi idan ba a biya su kudin fansa ba wani lokaci ma ko an ba su kudaden fansa din bai hana su kashe wanda suka yi garkuwar da shi a wata satar mutum domin karɓar kuɗin fansa wacce ta faru a kaduna a kwanan nan wacce kuma tana da motsa zuciya da kaɗa hanta makwabci ne ya sace ɗan makwabcinsa sannan kuma ya nemi kuɗin fansa har naira miliyan biyar kuma duk da an ba shi kuɗin fansar amma ya kashe ƙaramin yaran A shekarunsa ba su ce biyar ba ya binne shi a wani kwalbati da ke can jihar kano zukatan mutane sun kaɗu da wannan yanayi na lalacewar halayyar mutane a arewa da komawar wasu daga cikinsu ƙasa da dabbobin daji masu farautar junansu. kaso na uku na matsalar tsaro a najeriya ita ce wacce ta kunno kai a yankin kudu maso gabashin kasar masu rajin sake farfado da tsoho biyafara sun fara kone-kone a jihohin imo da ibonyi sun kona gine-gine da suka hada da majalisa da gidajen jami'an gwamnati kamar gidan gwamnan jihar imo na ƙashin kansa da wasu cibiyoyi na al'umma da na gwamnati a daidai lokacin da waɗannan yankunan suka ci gaba da tafarfasa ba a ga wani yunkuri daga jami'an tsaro ba daidai da girman ƙalubalen da ake fuskanta wanda za a iya cewa wato ya sha bamban da wanda ake gani a baya a wani tsohon bidiyo na hira da shugaban ƙasar ta najeriya muhammadu buhari ya yi da tashar talabijin ɗin cnn wanda kuma a cikin kwanakin bayanin ke sake dawo da shi a hanyoyin sadarwa na al'umma ana ta yawo da shi an ji shi yana furuci da cewa ya ware biliyoyin daloli domin fada da boko haram amma waɗanda alhakin murƙushe wannan ƙungiyar su suna zama a kan teburi kamar za su ci abincin rana ko na dare su raba wannan kuɗin a tsakanin su maimakon a siyo kayan aiki don murƙushe ta'adanci to dangane da batun fada da barayin daji ma duk da cewa babu wani furci da gwamnati ta yi kamar irin wancan wanda shugaba muhammadu buhari ya yi dangane da masu sace kudaden da aka ware don so makamai amma al'ummar kasar musamman na arewaci da suke ji a jikinsu sa da tunanin cewa waɗanda alhakin kawo ƙarshen garkuwa da mutane yake auyensu ba za su rasa hannu wajen yin awon gaba da kudaden da gwamnati take warewa ba. domin ganin cewa an murkushe wannan kungiya ko kuma waɗannan wato 'yan ta'adda ko kuma akalla idan ba su wato wasan kuɗin to suna halin ko kula matuƙar dai ba danginsu ko 'yan uwansu ne aka kama ba to masu sauraro za mu dasa aya a nan saboda lokacin ya zo wato saboda lokacinmu ya zo ƙarshe da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara muna gayyata ko zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv 1.ng slash radio www.hausatv 1.ng sai ko fitowa ta gaba. madalla masu sauraro yanzu kuma ga mushtaba adam ya dawo tare da wasu daga cikin labaran da kuka saurara an buɗe taron ƙasa da ƙasa a kan birnin kudus ta hanyar bidiyo daga nesa daga nan iran taron a kan birnin kudus ta hanyar bidiyo daga nesa shine irinsa na biyu saboda bullar cutar corona kuma baƙi ne daga cikin gida da waje za su yi bayanai domin raya ranar kudus ta duniya bakin za su yi jawabi na ji a cikin harsunan farsi turanci da kuma larabci daga cikin jigo-jigon da za a tattauna da akwai batun kare haƙƙin ɗan adam mamayar da 'yan sahiyoniya suka birnin kudus mai tsarki da kuma ƙudurorin da majalisar ɗinkin duniya ta fitar a kan wannan birni masu gabatar da jawabin sun kai talatin daga ƙasashen iran falasɗinu malaysia india pakistan faransa argentina da iraki sai kuma turkiya da haɗaɗɗiyar daular larabawa labanan syria birtaniya canada da tunisia musulmi a ko'ina a duniya suna raya juma'ar ƙarshe ta kowane watan azumin ramadan a matsayin ranar kudus bisa umarnin marigayi imam Khomeini tun bayan cin nasarar juyin juhalin musulunci na iran akalla mutum ɗaya ne ya yi shahada sanadiyar wani hari na makamai masu linzami da haramtaccen ƙasar isra'ila ta kai a syria da jijjifin safiyar yau laraba ne dai 'yan sahiyoniyar suka kai hari da makamai masu linzami a kan gundumomin laziƙiya da kuma homa na ƙasar syria majiyar sojan syria ta ambaci cewa da misalin karfe biyu da minti takwas na tsakar dare ne sojojin haramtaccen kasar isra'ila suka harba makamai masu linzami ta sama daga nahiyar kudu maso yamma inda suka kai bara akan wasu yankuna da ke gaɓar ruwa sai dai na'urorin tsaron sama na ƙasar ta siriya sun kakkaɓo wasu daga cikin makamai masu linzamin majiyar sojan siriya ta ci gaba da cewa sanadiyar harin na ta'addanci da haramtaccen ƙasar isra'ila ta kai wani farar hula guda ya yi shahada da kuma jikatar wasu shida da suka hada da jariri da mahaifiyarsa har ila yau harin ya jawo asara a cikin wata masana'antar yin robobi a yankin bangaren sojan kungiyar hamas wato rundunar izuddin kasam ya ja kunnen haramtaccen kasar isra'ila ta dakatar da kai hare-hare a kan birnin kudus madala masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na safiyar yau sai kuma can da rana idan Allah kai mu za ku sake ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da domin su. a hali yanzu a madadin duk anda kuka ji muryoyinsu tahir amin yake cewa mu yi ni lafiya salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu thank you